barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau uku ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar jijjiga wato convulsion a turanci. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da kwararren likitan yara akan cutar jijjiga. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar Hauwa Umar da likita. Karin bayani akan cutar jijjiga wato convulsion a turanci. Convulsion a wani abu ne da yake kawo jikin mutum ya jijjiga kuma a lokacin mafi yawancin lokaci bai san a halin da yake ciki ba. Kuma abu ne da yake samo asali daga kwakwalwa. Ita kwakwalwa kamar na'ura ce mai mai amfani da wutar lantarki kuma ita ce take tafiya da duk harkar ma'amalar jiki gaba daya saboda ka ana samun lokacin da sai ya kasance wannan wuta kamar ta lantarki ta karu cikin wani dan lokaci kankani sai ya kawo wannan jijjiga da ake gani da ake cewa convulsion to duk da dai cutar tana da nasaba da kwakwalwa akwai wani cutar kwakwalwa da ke haddasa ta to akwai bukatar a bayanin cewa akwai convulsion misali a yara wanda suke ƙasa da shekara shida wanda nasu yana zuwa ne saboda zazzabi kowane dalili ya kawo zazzabi za su iya samun convulsion sannan akwai shi wannan convulsion wanda ba shi da alaka da zazzabi a misali wanda suke cutar farfadiya kin ga wannan convulsion ne wanda ba shi da alaka da zazzabi akwai kuma magunguna wanda mutum misali ya sha fiye da kima ko jikin shi bai karbe shi ba zai iya kawo convulsion din nan ba shi da alaka shi ma da zazzabi sannan akwai idan ya kasance babu sinadarin glucose saboda yunwa mutum bai ci abinci ba ya kasance wannan sinadarin glucose din babu shi a jini kuma wanda shi ne sinadarin da kwakwalwa ke amfani da shi rashin shi yana iya kawo convulsion din nan sannan um, shi wancan wanda yake da alaka da zazzabin shi kuma kala-kala ne kamar a yara akwai waɗanda abin da ake cewa febrile convulsion wato convulsion ne wanda kawai zazzabi ne ke jawo shi ba shi da alaka da wata matsala da kwakwalwar akwai kuma cututtuka da wanda misali suka shafi kwakwalwar kamar kamar misali ciwon sankarau kamar malaria idan ta shafi kwakwalwa ko wasu cututtuka wanda kamar amai da gudawa ne wanda ake irin su da ake cewa kwayar cutar shigela wanda suka sami irin wannan saboda wasu sanadarai da waɗannan kwayoyin ke sawa sukan iya kawo mutum ya samu wannan jijjiga da ake cewa convulsion akwai idan mutum ya yi hatsari misali ko ya faɗi jini ya taru ko ruwa ya taru a kan ko gefen kai yana iya kawo wannan convulsion ah, idan ya kasance akwai wani abu akan kamar misali masu kansa na kwakwalwa zai iya nuna alama da wannan convulsion saboda haka akwai dalilai da yawa da yasa ake iya samun convulsion din to kenan za a iya cewa convulsion ko kuma jijjiga alama ce na wata cuta ko kuma ita ma kanta tana iya zama cuta um, tana iya zama cuta sannan kuma tana iya zama alama ta wata cuta um, a cikin abubuwan da na zayyana dina akwai wasu misali akwai sinadarin sodium eh, misali yaron da yake amai da gudawa ya kasance ce ko an haɗa mai ruwan sukari da gishiri sai sinadarin sodium din yayi yawa a jikin shi to idan sinadarin sodium din nan yayi yawa a jiki shi ma zai iya kawo convulsion saboda haka convulsion zai iya zama cuta a kan kanshi kamar masu farfadiyan nan zai kuma iya zama alama ta cuta kamar irin su zazzabin cizon sauro da ke shafar kwakwalwa kamar irin su meningitis sannan kamar mata masu juna biyu wanda suke jinin su ya hau matuka abin da ake cewa eclampsia za su iya samun wannan jijjiga so idan ta kasance a matsayin cuta me ke kawo ta um, to kamar yadda ne bayani misali a cuta madauki kananan yara jarirai misali da kwayoyin cutar da za su iya kawo infection a cikin jini da zai iya shafa kwakwalwa da sauransu zai iya kawo convulsion din idan aka samu dalilin da yasa babu sinadarin glucose a cikin jini zai iya kawo convulsion din nan saboda haka mafi ala shine a asibiti idan an samu wannan matsala ta kwambalshin a asibiti likita ne zai iya tantancewa na gano cewar shin wannan kwambalshin din ga dalilin shi sannan kuma kwambalshin ne da zai iya dawowa ko kuwa in an yi maganin shi yanzu ya tafi kenan da bukatar yin wannan kuma amma likitoci ya kamata su yi wannan bambancewa to likita kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi fama da cutar jijjiga yara musamman ƙasa da shekara shida kamar yadda ne bayani saboda dalilin waɗansu saboda zazzabi zazzabi ne sannan kuma saboda yanayin wasu cututtuka da dama sun fi yawa a waɗannan yaran da suke ƙasa da wannan shekaru sannan jarirai a watan farko saboda su ma matsaloli da dama da kuma kasancewa kwakwalwar ba ta kai munzalin da za ta iya jurewa wani canje-canje a jiki ba dan abu kaɗan yana iya kawo dalilin da zai sa su samu wannan convulsion misali ko yaran da aka haifa ba su kuka ba sinadarin oxygen bai shiga cikin jiki ba a lokacin da aka haife su yana iya kawo matsala a kwakwalwar yiwuwar wannan ma ya zama dalilin da yasa za su samu convulsion saboda haka akwai dalilai da dama a cuta da muka yi magana a kwanakin baya ta jandis tana iya kawo convulsion saboda haka akwai su da dama dalilan da zai sa asali dai kenan a ce yara su suka samun wannan cuta akan manya likita menene abu na farko da ya kamata a yi wa mai fama da wannan matsala ta jijjiga abu na farko shine a janye shi daga wurin da duk wani abu zai iya cutar da shi saboda a wannan lokacin bai san halin da yake ciki ba misali wajen wuta ko wani abu da zai iya cutar da shi ko bakin rijiya da sauransu idan yara ne kanana musamman idan zafin jiki ne sai a kokarin cire kaya a samu ruwa dan goge a kwantar da su ta gefe yadda abin da ke cikin bakin su zai fita a al'adu mutane sukan kokarin sa wasu abubuwa a cikin baki yana da hatsarin gaske sa wani abu a lokacin da mutum ke wannan convulsion saboda baya cikin hayyacin shi in aka sa wani abu a bakin nan zai iya wucewa shiga cikin huhu wanda toshewar huhu sai ya zama shine dalilin mutuwa da wahala shi convulsion din ya kashe amma abun da ake yi saboda convulsion din yawanci shi ke kawo mace-macen da ake samu wanda suke da alaka da convulsion saboda haka idan aka kautar da shi da inda zai cutu a cire kayan shi a dan samu ruwa wanda ba mai zafi ba ba mai sanyi ba haka a gogoge jiki yadda zafin jikin zai sauka sannan sai a garzaya da shi asibiti to likita idan yaro ko babba yana jijjiga a matsayin cuta ba wai wata cutar ne ta kawo masa wannan jijjigar ba me ke ta da ita ah, ya danganta da yanayin cutar nan a misali wanda suke da ciwon farfadiya kuma ba kam ba magani to abubuwa da dama za su iya kawo ta tashi ko ƙara mai yawa ko zafi ko shiga cikin taro inda babu ah, iska sosai ko yunwa ko wani dalilin damuwa ko zazzabi da zai iya tada cutar nan idan yana kan magani ya kasance ya tsaye da shan maganin nan faraɗa shi ma zai iya tada da cutar nan saboda haka abubuwa da dama za su iya tada ita ga wanda suke cuta ce a su ba alamar cuta ba in alamar cuta ce yawanci idan an gano alamar cutar nan maganinta to shikenan mutum kuma ya rabu da shi cutar jijjiga tana da rigakafi misali idan wata cuta ce take kawo masa akwai abin da za a yi masa domin kar ya fara wannan jijjigan nan in kuma a matsayin cuta ce akwai wani abu da ya kamata a yi wa yaro ko babba da yake fama da cutar nan domin kar ya tada ita to misali ga ga yara wanda suke kasa da shekara shida wanda zazzabi ne dalilin da ya sa suke samun shi wannan jijjiga da sun fara zazzabi aka fara ganin jiki ya fara zafi to sai a samu kamar magani irin su paracetamol a basu a cire kaya a danyi musu wanka yadda jikin nan ba zai yi zafin ba zafin jikin ne ke tada ita wannan jijjiga idan aka yi waɗancan abubuwa zai kasance kenan an hana jikin ya saurin yin zafi sai a garzaya asibiti saboda a gano menene dalilin zazzabin a kuma ba da maganin zazzabin waɗanda suke yawan samun wannan zazzabin da kuma jijjiga likitoci sukan duba su ga ko sun dace su kasance akan magani wanda da an ga alamar zazzabi a basu saboda kada wannan abu a jijjiga ta faru amma mafi yawancin irin wannan zazzabin lokacin da kai shekara shida ya haura shekara shida to ko da ya zazzabin zaka ga ya daina samun wannan jijjiga wanda kuma cututtuka ne to rigakafin shine ya kasance a yi maganin cututtuka misali mai farfadiya a sashi akan maganin da ya dace kuma ya rinka zuwa asibiti idan yaro ne ana gwada nauyin shi saboda yana ƙara nauyi yawan maganin da ya kamata ya sha yana ƙaruwa sannan asibiti ne za a gane cewar to yanzu ya kamata a ce wannan ciwon za a iya janye maganin in an rage maganin zai iya zama ba tare da magani ba amma kada mutum ya tsaye da magani akan kanshi wanda suke da hawan jini da sauransu ya kasance suna zuwa asibiti ana dubawa saboda idan ya kasance jinin nan ya hau shi ma zai iya kawo wannan in ba su sha magani ba cututtuka da ake wa rigakafi misali kamar irin su kyanda misali idan ta zo tana iya sa yaro ya yi jijjigan nan waɗannan ana yin alluran rigakafin su saboda haka yana da kyau alluran da ake yi idan an haifi yaro har zuwa shekara biyu zuwa biyar da ake yi waɗannan cututtuka saboda rage su yana rage yawan mutanen da suke samun wannan jijjiga ta kwambalshi. ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu garzaya ga tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Yanzu za mu ansa tambayar Maryam Aminu Kano mai da Garko ta ce Assalam likita shin gumin da mutum yake fitarwa a lokacin zafi yana da illa ga lafiyar jiki? Um, shi gumi yana da amfani a jiki saboda abin da yasa ake yin gumin saboda ya kasance zafi da yawa a jiki ya ragu wata hanya ce ta tabbatar da cewar jikin mutum zafin bai kai zafin da zai cutar ba kamar yadda wanda suke karanta bangaren physics akwai abin da ake cewa wai eh, evaporation causes cooling idan ka zuba ruwa akan abin da yake da zafi ruwan zai tashi idan ya tashi sannan wurin zaka ji yayi sanyi misali dutse idan rana ta rana sai aka zuba mai ruwa zaka ga ruwan nan ya tashi amma dutsen ya dan yi sanyi saboda haka wannan zufa da ake yi tana kawo jiki jikin ya yi sanyi ne tana rage zafin jiki akwai wata cuta wadda ake haifan mutum da ita wanda baya yin zufa a rayuwar shi irin waɗannan mutane zai kasance ko da yaushe jikin su suna cikin zazzabi saboda ba su da hanyar da za su tafi da zafin jikin saboda haka shi wannan zufa da ake tana da amfani inda zai zama matsala sai idan ya kasance zafi ya yi zafi kuma mutum yana yin zufan nan babu kuma ruwan da zai sha kamar misali a ce matafi a sahara zai kasance kasance idan zafi ya zafi tun yana yin gumin nan zai kasance jiki ya fara kokarin hana fitar da shi saboda ruwa ne ke fita daga jikin mutum in kuma ba a mai da shi to kenan mutum zai shiga hydration to idan aka shiga da hydration kuma za a shiga wani yanayi jiki zai kokari kada ya fitar da ruwan nan da yake fitarwa ta zufa to amma jikin kuma zai zafi za a samu matsaloli wanda zai shafi gaba ɗaya jiki su koda da sauran da abin da yake da amfani a jiki saboda haka idan kawai zufa ce ta yau da kullum tana da da amfani ga jiki amma idan akwai zufa da yawa kuma babu wani hanya na samun ruwa to shine mutum zai sami illa. taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. ji ya ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Masu saurare wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ta tattauna da kwararren likitan yara Dr. Lawan Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya da ke birnin tarayya Abuja inda ya karan bayani akan wannan cuta ta jijjiga. To likita akan warke ga wanda yake fama da matsalar a matsayin cuta da kuma wanda ta same shi a sama ko kuma wani cuta ya kawo masa? Akwai cutar da ake warkewa ta convulsion. A misali a dauki mata masu juna biyu wanda suka samu convulsion saboda eclampsia. Yawanci za ki ga bayan an haifi jaririn jini ya sauka komai ya tafi. Ba lallai ta kuma samun wannan ba gaba daya tsawon rayuwarta. Wanda ya kasance misali saboda farfadi farfadiya ce kuma bincike ya nuna cewa babu wani matsala a kwakwalwar idan aka ba su magani na wani tsawon lokaci likita yana gwada yana duba akan kai lokacin da za a ce to yanzu kan sun warke saboda tun suna shan magani har an rage maganin an kai an janye maganin kuma ba tare da maganin ba ba sa samun wannan matsala kin ga su ma kenan sun warke idan misali wadda ta faru ce saboda wata cuta misali a ce malaria idan aka yi maganin malaria nan suka warke to wannan jijjiga za ta tafi saboda haka idan ta faru ne saboda wata cuta aka yi maganin cutar za ta tafi sannan a cikin masu farfadiya kuma da yawa idan aka ba da maganin da ya kamata za su warke akan samu wasu nau'i na farfadiya wanda suke da wahalar sha'ani wanda uh, kusan gaskiya warkewarsu yana da wahala to amma idan mutum yana kan magani zai kasance ba zai samu shi wannan jijjiga ba saboda haka abin da ya sa ba za a ce ya warke ba saboda idan an tsaye da magani zai iya samu shi ko wancan da aka ce ya warke saboda uh, babu maganin kuma baya samun matsalar saboda haka ya danganta ga yanayin ta. shin cutar na ɗaukar lokaci ne ma a jikin mutum kafin ta bayyana ga wanda suke Ke jijjiga a matsayin cuta kenan a yawanci bai faye daukar lokaci ba saboda ita kwakwalwa kamar da nimki bayani kamar wata na'ura ce mai amfani da kamar a ce lantarki saboda haka dan abu da ya taba ta yanzu yanzu nan za ta nuna kamar a ce rediyo misali sai kasance robar da ake sawa a jikin wayoyi ta hana wuta tsallakewa sai ta dan koni sai wata waya ta taba wata suna taba za ki ji alama cewa ta yi cu ta ya dauka to haka idan aka samu wata matsala da ta shafi wani bangare na kwakwalwan nan sai kasance za a ga wannan kwambalshin ya faru kusan a lokacin da abin ya faru wanda yake daukar lokaci shine kamar wanda suke da wani jini da yake taruwa a hankali a cikin kai ko kuma wanda suke da wani kari a cikin kai wanda yake ɗaukar lokaci kafin ya girma to shine yakan ɗauki lokaci a hankali a hankali kafin ya girma ya taɓa kwakwalwar da zai kawo wannan matsala amma in ba haka ba abu ne da ke faruwa kusan ɗan lokaci gankani. to likita ya za a kwatanta yawan yaran da ke kamuwa ko kuma suke fama da wannan cuta ta jijjiga har ma da manyan musamman a nan kasa ta mu najeriya to a najeriya ana maganar cewar manya wanda suke da ciwon farfadiya kusan kashi ɗaya cikin ɗari na mutane suke samun wannan matsala to yara saboda yanayin cututtukan su alkaluma na da wahalar gaske akan hakan saboda kamar yadda ne muke bayani cewa wani lokacin wannan jijiga tana faruwa ne saboda wata cutar kuma kamar irin cuta ta malaria kin ga abu ne da yake da matukar yawa a cikin kasanmu saboda haka su da wahala a samu alkaluman yawan mutane yaran da suke da wannan jijiga. amma dai suna da yawan gaske. To likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar jijjiga da ma wasu cututtuka baki ɗaya. To shawarwari biyu nake so in bayar. na ɗaya akwai al'adu da dama da aka ɗauka cewar jijjiga wato convulsion ba shi da alaka da asibiti saboda haka sai aka ɗauki wasu al'adu ake yi idan mutum ya samu wannan jijjiga wannan magana ba gaskiya ba ce yana da alaka da asibiti kuma akwai magunguna da ake yi masu sauƙi wani lokaci a samu saukin wannan sannan zan ba da shawarar cewa abubuwan da ake sa mutum a baki ko manja ko albasa kai akwai wanda haƙona kafafu suke da hannu a ce wai za a kori aljanu wannan ba gaskiya gaskiya ba ne asali ma shine dalilin da yasa masu cutar nan suke cutuwa matuka sannan ana tunanin misali idan masu farfadiya sun fi samun wannan matsala a al'umma in mutum na farfadiya maimakon a zo a taimaka masa a janye shi daga inda zai cutu sai kowa ya gudu ana tunanin cewar kamar zai yada ta ba cuta ce da ke yaduwa ba ba za ka ɗauke ta daga jikin wani ba in ka ga wani yana farfadiya abin da ya kamata a taimaka masa a janye shi daga wurin da zai cutu a gyara shi a sa shi kwanciyar da duk idan yawu ya fito zai zuba kasa misali ta gefe kenan ba za a ɗauke ta ba saboda an taɓa shi sannan ga wanda suke akan magani a asibiti an tabbatar cewa wannan cutar farfadiya ce ga magani da Allah kada mutum ya ce zai watsar da maganin nan farar ɗaya idan kana da wani matsala ko da maganin ka je ka samu likita kai masa bayani in ta kama a canza magani za a canza in shawarwari za a baka za a bayar idan aka yi haka insha Allah za a samu saukin matsalolin da ake samu game da jijjiga yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin masu mu Wannan ya ce salam sashen Hausa ina so likita ya min ƙarin bayani dangane da shokin na wutar lantarki. Ya ce me yasa mutum ke mutuwa lokaci guda sakamakon wannan shokin na wutar lantarki kuma an ce jinin bil'adama yake tsotsewa. Shin da gaske ne wannan magana? kamar yadda shirin muka yi magana cewar kwakwalwa ɗan adam kamar abu ne da yake aiki da wutar lantarki ita kanta tana a ce ita ke janaretin wutar lantarkin nan kuma ta hanyar wutar lantarkin nan take sadar da duk saƙon da ya kamata a sadar da shi ta ɓangarorin jiki zuciya koda da komai har da fata har yanayin ji da mutum yake yi da gani da in an taɓa shi ko in ya taba wani abu mai zafi zai ji duk wannan ana sadar da su ta hanyar kamar lantarkin nan da yake a kwakwalwa duka kuma ƙwayayen halitta na ɗan adam suna amfana daga wannan lantarki lantarki to idan ya kasance an samu wani lantarki mai karfi ya shigo daga waje to duk zai hargitsa gaba daya yadda yanayin jikin mutum ke aiki kamar misali ne kai tunanin cewar ka sawa misali ko rediyo ko handset ka jono masa wuta ko kuma ka tada wutar gidanka a ce baka da exchange na generator da na da nepa a ce duk layi dai suke bi kuma ba abin da ya raba su ka kunna duk wani abu na da ya shafi lantarkin nan kamar su tv da fridge da sauransu saboda karfin zafin wutan nan zai kona su to haka idan wutar lantarki ta shiga mutum zai zama kenan wutar lantarkin ta yi karfi fiye da kima yadda zai kona duk kwayoyin halitta zuciya da take bugawa za ta tsaya ya yi maganar jini to zuciya da take bugawa kamar famfo ne kenan wanda in ka kunna injin ruwa da ke tura ruwa ya zagaya jiki gaba daya to zuciya ita ce wannan famfo da yake tura jinin nan yake zagayawa ko ina a jiki idan aka samu karfin wutan nan ya shiga to zai tsaye da zuciyar idan ya tsaye da zuciya kin ga kenan jini ba ba zai zagaya ba to shi kuma idan jini bai zagaya ba daskarewa yake to shi yasa ake cewa kamar yana shanye jini a ba yana shanye jini ba ne zuciya ita injin da take tura jinin ne yake tsayawa shi kuma jini in baya tafiya zai daskare na'am dama mai tambayan ya ce idan da gaske ne hakan na faruwa jinin konewa yake yi ko ina yake tafiya amma likita ka amsa wannan to ya ci gaba da tambaya cewa akwai wasu matakan gaggawa ne da ake ɗauka a likitance da za a yi wa wanda ya fuskanci wannan matsala matsala ta shokin? Matakan gaggawa shine yana maganar wanda ya rayu kenan. Idan wutan nan mai karfin gaske ce ba ta ma ba da damar da za a yi wani abu saboda a take a wurin mutum ke mutuwa. Amma wanda ya rayu to akwai matakai dama da za a iya yi. Misali an kashe wutar ya faɗi gefe da sauran ran shi za a tabbatar yana numfashi a tabbatar zuciyar shi na bugawa abin da ake cewa matakan gaggawa da ake yi shine na tabbatar da iska din yana iya numfashi a danna zuciyar shi wannan danna da ake a kirji ya kasance zuciya tana bugawa sannan a garzaya asibiti inda ya kasance suna da tsari mai kyau da ambulance da sauransu wanda yanzu yanzu za su zo tun a take a wurin ake daukar mataki za a sa shi asibiti kan gadon asibiti cin cikin motar asibitin duk matakan da ya kamata a dauka za a fara dauka amma mafi yawanci idan dai lantarkin nan mai karfin gaske ne cikin yan sakan ne mutum ya mutu komai zai tsaya zuciya za ta tsaya kowane aiki da ya kamata kamata ya tsaya ya ce kuma menene hanyoyin kare kai daga shukin to na farko ya kasance duk inda za a yi gidaje misali a guji irin high tension din nan da ake yi ya kasance ana kula da wayoyin ko a ungo ku kaga wani pole ya dan karkata da allah a kokari a sanar da kamfanin wuta su dau mataki duk inda aka ga waya a waje a jawo waɗanda yake hakkin su ne su zo su gyara idan misali a cikin gidanka ne socket ya lalace kada a ce a yi manajin ko kuma kai baka iya gyaran wuta ba ka ce za ka gyara sannan a daina barin kayan wutan nan a jone ko za a yi bacci ko za a yi tafiya a cire su daga bango a tabbatar cewar kayan da ake amfani da su na wutar ba wai dan suna da arha ba a ya tabbatar ingantattu ne waya da ake irin wayarin da ita a gida a gine-gine da sauransu a tabbatar masu kwaliti ne ta nan kuma eh, ya kamata a jawo hankalin waɗanda haƙƙinsu ne su tabbatar da cewar waɗannan kaya da suke shigo ƙasashenmu ake amfani da su kaya ne wanda suke da inganci saboda suna jawo fitintunu da masifu a cikin al'umma ko ya aka amfani da su za su iya shafar mutane ta hanyar gobara ko ta hanyar shokin din nan yawa sannan idan aka ga waya a fili misali kara kokarin taba ta idan ruwa ya zuba aka ga kuma ruwan nan ya kusa da wata waya da take misali a waje a kokarin kashe wutar gidan ma tukunna kafin a ce za a share shi saboda ruwan nan zai iya abin da bature ke cewa conducting wato ya dauki shi kan shi karantin gashi dai ba waya ka taba ba amma saboda waya tana cikin ruwa ruwan zai shokin ɗinka saboda ka kashe wayar wutar gidan tukunna kafin a ce za a share ruwan kusa. tare ne da malama koya mana alaikum uwar gida. Daga farko uwar gida za ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu. Sai ta tanaji tsamiyarta wadda bata wuce ta naira ashirin ba. Sai ta tanaji yis ɗinta kamar cikin cokali na cin abinci. Sai gishirinta kamar ƙaramin cokali na shanti sannan ta tanaji ta kofi ɗaya madaidaici ba babba ba sai ta tanaji mai to daga farko uwar gida za ki gyara alkamaki idan kika gyara alkamaki kika tsince ta kika rege ta za ki wanke abinki ki shanya ta in ta bushe za ki kai ta a niƙa maki idan aka niƙa maki alkamaki za ki zo ki tankaɗe ta aka kawo maki in kika gama tankaɗe ta da rana ki samu rariyarki mai laushi ne in kika tankaɗe ta to dama kin jika tsami ki da wannan ruwa da aka ce ki tanada sai ki raba ruwan nan biyu wani ki jika yis wani ki jika tsamiya idan kika jika su to za ki zo wannan garin naki ki ɗauko shi sai ki balbaɗa wannan gishiri idan kika zuba wannan gishiri za ki motsa garin da shi in kika motse shi sai ki kawo ruwan tsamiyarki da ruwan yis ɗinki da su zaki wannan kwabin fankaso idan kika kwaɓa shi kika juya kika juya kika juya amma kwabin shi kada ya kai na fanke kuma zai dan fi kada ya kai kuma na zai dan fi na alkubus zaki yi shi dai tsaka tsakiya haka idan kika idan kika gama zaki rufe shi zaki samu robaki mai kyau in ka samu robaki mai kyau mai marfi zaki zaki rufe ta za ki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti talatin ko arba'in in ya taso za ki ɗuwa gira za ki ɗauko wannan ƙullu naki idan kika ɗauko wannan ƙullu naki za ki ƙara motsa shi idan kika ƙara motsa shi lokacin nan ya tashi za ki ɗauko manki uwar gida idan ta ɗauko manta ta aza shi a wuta to idan uwar gida ta tanaji man idan ta tanaji manta ta aza shi a wuta sai ki dan yayyanka man ki albasa idan kika yanka albasa to uwar gida za ki tanaji mara mara irin ta da ta kwariya to maran nan wannan kullun haka za ki dinga ebo shi sai ki shafa ma marar ki ruwa da mai a bayanta sai ki dinga sa ma mai ki dinga ebo kullun nan kina sanya shi a maran nan kina bubbuda shi idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki yi round kamar na donut to sai ke ki dan idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi sai ki ki ta haka da kin bari ta kika ko sako shi wurin mai din za ki ga yana sakowa ma zai saki kanshi zai shiga cikin mai in kuma da hannu za ki za ki ki wanke hannunki sannan sai ki dinga ebo shi da hannu haka kina dinga bubbuɗa shi kina sanyawa a mai to uwar gida haka za ki ga fankasinki ya yi yin minti uku a cikin mai zaki ki fankasin ki yayi in yayi zaki juya shi zai yi brown sai ki kwashe abinki ki uwar gyahi ki samu kular ki mai tsafta sai ki sa za iya sa ko tishu a kasan kulaki ko takarda duk wadda uwar gida ta sa ta yi in kika tsamo shi daga mai zaki sa shi a kasko ya dan tsane idan man ya tsane uwar gida za ta maida shi a kula idan ta maida abinta a kula za ki abinki to uwar gida fankasu kenan ana cin shi da miyar Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Yau da